a kwanaki ne wasu 'yan bindiga suka yi dare mikiya a layin 'yan canji da ke cikin kasuwar mobi inda aka samu asarar rayuka yayin da ma 'yan bindigan suka yi awon gaba da dubban miliyoyin naira to sai dai kuma yayin wani ba ta kashi da 'yan bindigan suka yi da sojoji sojoji sun samu nasarar kashe 'yan bindiga goma sha uku tare da kwato kudaden da aka satan da yake mika kudaden da aka kwaton ga hannun 'yan kasuwan da abun ya shafa kwamandan bataliya na musamman da ke mobi laftanar kanar bayadi martin ya ce yayin wannan ba ta kashin 'yan bindiga goma sha uku ne aka kashe kana so kwato kudaden da suka satan a don haka ne ma ya ba ruman yankin bisa haɗin kai da suke badawa lokacin da 'yan boko haram suka shigo kasuwan mubi suka zo suka kai farmaki wurin yan layin canji to a lokacin da aka yi wannan eh, farmakin sun ɗebi kuɗaɗe wurin sama da miliyan uku da ɗari biyar na naira da sefa kuma sama da miliyan goma sha biyu an tura sojoji zuwa wannan wurin an samu kuma an samu kan aka tare su da wannan eh, farmakin da suka kawo aka karbe wayannan kudaden goma sha uku a cikin su sun mutu a lokacin da aka yi wannan eh, attack din sannan aka samu aka dawo da wannan kudaden da makaman da suka zo suka yi aiki da shi makaman kuma suna da yawa da yake karban kudaden a madadin sauran 'yan kasuwan da abun ya shafa shugaban 'yan canji na kasuwan alhaji muhammad nur ya fa ba ne bisa maido da kudaden da sojojin suka yi mu kuma godewa military officers da suke mu bi don at least suna ba mu haɗin kai yadda ya kamata kuma alhamdulillah mun gode wa Allah abun da suka gani a gaban su zai cuci mu bi duka akwai yaushe suna tashi tsaye ne ba wai a kwance ba suna aiki ne kuma mun gode wa Allah mun gode musu wannan shine karo na biyu insha Allah na farko an yi an mayar mana kayan mu na biyu an yi an mayar mana kayan mu to fatan mu ubangijin Allah ya sa masu yin wannan abun Allah ya sa wannan ya zama karshen abun da za su iya yi a mubi shi ma da yake tofa albarkacin bakin sa shugaban cibiyar haɓar kasuwanci da masana'antu na can basa kuma shiyar mobi alhaji abdulkadir musa ya fi yaba da matakin da sojojin suka ɗauka a gaskiya mun gode wa allah mun gode wa ma'aikatan nan a gaskiya fi sabilillah wanda abin da ya faru da a ce in ba kamar irin mutane masu hikima ba aka samu yadda kasuwa ta cika da gawakin da za a ɗiba wallahi sai allah fi sani amma saboda su jami'an tsaro they are well trained kuma suna da tausaya wa mutane sai da suka bar mutane suka fita tukunna suka bi su idan ba haka ba rayuka zai kai ɗari biyu don ba inda za ka wuce cikin kasuwa tattatate kawo yanzu harkokin kasuwanci sun fara komawa kamar da a yankin mobin yankin da a baya ya fama da hare-hare 'yan bindiga sanata bindo umaru jibrila da majalisar dattawa da ke wakiltar yankin ya buƙaci al'umman yankin ne da su gaba da yin addu'o'i tare da bada haɗin kai suna ƙara jaddawa mu mutanen mobi yan kasuwa da wanda suke zama mobi a ƙara hakuri kuma a ci gaba da addu'a kamar yadda muka saba fata dai shine allah ka ƙarshen wannan matsala da ke neman kusa da yankin arewa ibrahima abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya